أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddarawarsa ne ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da fara karatu ko mu ce mu darasa a cikin wannan littafi mai albarka na ihya sunna wa ikhmadul bid'a na babban malami a sheikh usman ibn fodi alaihi rahmatullah bayan mun kammala a littafi na al'arwa'u na hadisi to an yi iktirahi cewa insha Allah ta'ala ya kamata a sa wannan littafi mai albarka wanda littafi ne wanda ke da muhimmanci kwarai da gaske wanda kuma dama ala ɗaya yana daga cikin abin da ya kamata a ce an mai da hankali a kan shi musamman a majalisar ilmiya wajeje da ake karanta suwa a ƙasashen hausa to ya kamata a ce akwai akwai ihtimami ko akwai ba da muhimmanci ga littafai na usura ta alifodi littafan gidan fodiyo ko a ce za a ce fami ta fodiyo aka ce fami ta fodiyo kaga shehu usman ya shiga shi dan uwan shi ya shiga da duka dai wanda suka wuto wanda mutane ne wanda suka yi hidima da addini kuma suka yi rubuce-rubuce saboda sun yi rubuce-rubuce a cikin funun na ilimi don musamman shi a sheikh abdullahi dan uwan usman dan fodi wanda ko shi shehu usman ya da jinjina mishi wajen ilimi malami ne wanda ya kai shi yasa ake ce mishi asiyudi sabiyu ake ce mashi asiri kabir asiri sabir a kan siyuri karami wasu kuma su ce balagawa mutanen yamma ma'ana saboda an ce musu siyuri sabir ne saboda galibi duk wani fanni kamar yadda imamu siyuri ya yi rubuce rubuce a cikin funun da nama to haka shi ma za ka samu da wuya ka samu wani fanni wanda bai yi rubutu ba abin da ya shahi nazim ko kuma ya yi rubutu haka ya yi naka dan malamai suna cewa ma wani malami yana cewa kamar shi kaɗai ne wanda yake da alfiya ta sauki alfiya ta sauki za a ga ko mutanen shinkai mutanen mawuta ne a shana ta wanda su suna suka yi fice sai su ɗauli tayi su mushi baiti dubu uku baiti dubu bakwai za su malu tayi to ko su yi inda wanda suke wanda suke za ka cewa rubuce rubuce a kan su yi nazin su yi nazin ko su nazin wani ko su nazin wani fanni to su yi ba alfiya ta sani sai shi shi abdullahi to amma duk wanda zaka samu akwai akwai ne ake cewa karamcin karanta littafan su wannan kuma aka ce karamci wajen karanta littafan su sawa'un abin da ya shahi a sa su a majalis a karanta ko kuma a ɗauki littattafan a yi musu aiki a ɗauki littattafan a yi musu aiki wanda ya kamata ko kuma akwai littattafai nasu wanda ainihin suna nan ba su samu ta hakiki da ya kamata ba ko wannan littafin da yake hannun mu ya kamata a ce yana da hakiki ta hakiki na gaske sannan bayan tafi kuma a ce akwai ta'aliqat ko da ba yi shari ba a ce akwai ta'aliqat akwai bayanin da abubuwan da suke bukatar ta'aliqat hadisai a yi tafarijin su maganganun da yake faɗi a rinka ihala sannan kuma an akwai abubuwan da yake ƙara ba aikin yake bukatar ƙara bayani a ƙara bayani za a ga shi yasa wannan littafin hakikin shi wanda aka yi mai kyau wanda dai shi ne aka yi takaririn hadisai shi ne ta hakikin misir ta hakikin da aka yi shi a azhar wannan shi ne yana da hakiki ne mai kyau amma kuma babu kuma babu shi a kasashen mu a nigeria babu shi ba ni dai ban sani ba ban gan shi ba kaga ta hakikin ma da magani wanda shi ne ta hakiki mai kyau wanda aka yi shi da izinin nuska wadda take hannun ahmed bello ke nan jifin shi to amma sauran zaga duka nusaka ne kawai na kasuwa da an yi su akan wasu nuskoki wanda su kansu akwai kuskoki sa ko su kansu an azahan da suka yi tafiye suna haɗi a ciki suna cewa nusak in da suka yi tafiye akwai nusak wanda akwai aksa sai da suka yi ta muƙabala suka yi ta muƙabala kwana suka ga wani suka hudu wannan nuska ta wani kuma suka yi takalirin hadisin wanda eh kenan insha Allah ta'ala shine za mu fara karatu na wannan littafi mai albarka eh in aka ce Shehu Abdullahi eh Shehu Afwan Shehu Usman ibn Fodiyo kamar indiya a wannan kasashen namu ne ba ma a kasashen ba a alamul islami ma mutum ne wanda baya bukatar sai an bata lokaci akan shi an ta bayani a shehu usman mutum ne kawai sananne mutum ne sananne wanda ko da a ce mutum bai yi karatu ba don mu nan a nijar har a cikin madaris ko har a ekul ana karanta ana istuwar ibn shehu usman ko yaro in ka samu dan wanda yake dan premier ibtidaiya kenan zai iya dan gaya maka tarihin jihadin shi da lokacin da aka aike shi da sauran shi to kaga la Allah kaga abin da yake maka cewa ma'ana har wanda ma ba shi alaka da ilimi na addini ko na larabci zai iya sanin wani ne Shehu Usman to ko bare wanda mu da muke ɗaliban ilimi to Shehu Usman dai mutum ne wanda kamar yadda muka ce baya buƙatar wani dogon bayani a kawai dai a ake cewa malami ne wanda ya yi rubuce-rubuce ya mai da hankali kuma akan abin da ya shahida awa ƙarshe akan jihadi ya kafa daula ta musulunci wanda a ta akwai umara wanda ya je kafa su wanda kuma shi shehu usman asalinsu ba wa 'yan nigeria ba asalinsu osarashi sun taso daga senegal ne na jikuta toro daga nan suka taso suka zo suka tabbata a wajen da yanzu ake ce masu sokoto lokacin da suka zo ba sokoto sunan wannan wajen ba bal ma riwaya da suke tabbatar cewa a inda aka aye shi yanzu wajen yana cikin nija gobe ko inda aka aye shi a wajen yana wajen a cikin nija yake amma kaga a dama ba a ce ba nija ko ba shi sa a lokacin nan ba a ce a sakkwato da a ce bilalul hausa ko a ce karbi ifirkiya saboda da'awar shi ta hada duka wannan kasashen da'awar shi ta huta daga nijeriya amma ta shigo nijar to kuma shi wanda kuma yana da ma alaka mai karfi da nijar ta hanyar cewa malamin shi shek jibril bin umar babban malami malamin shi ne a nigeria wanda in zai tafi in zai tafi agadas har yana biyu wata da mazarin yanzu haka in ka je masallacin agadas za a iya gwada maka ɗakin da shehu usman zo shehu usman ya sauka yake yake ɗakin su wanda suke sauka in suka je wannan to kyara ta gani kenan bai buƙatar sai an wannan bata lokaci akan abin da ya sha rubuce-rubuce ya yi rubuce-rubuce da dama kamar shi shi abin da ya fi maili a gare shi shi ya fi maili akan abin da ya shahi tazkiyatun nufus akan tarbiyya akan gyara aqida akan kuma yaki da bid'a saboda shi yana da ruhi na na a ce na shugabanci to shi kuma shugaba so yake al'umma su gyaru duk wata fanna a cikin al'umma ya kawar da ita sannan kuma a wanke musu zuciya su a tahi a haka amma kuma abin da ya shahi ilimi kamar da muka ce rubuce rubuce a cikin funun to shi shehu abdullahi wannan saboda shi shehu usman yana cewa su yanayin shugabanci ya shagaltar da su da jihadi ba su ta rubuce rubuce ba to shi ma duk da haka yana da rubuce rubuce kwarai da ya yi wannan ɗaya daga cikin littattafan shi ne kuma littafi ne wanda ya shahara a nan gida da kuma wajeje daban-daban malam yake cewa a cikin wannan littafin yake cewa bismillah qudwatul muallif bismillahir rahmanir rahim mala yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mala yake cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammad tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama min faɗi mun ce kalmar salati ko kamar yadda abul aliya yake cewa shine sana'ullahi ala abdihi fil mala'il a'la Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bawan shi a cikin wata jama'a madaukakiya Allah ya yi manzo Allah sallama a cikin mala'iku masu girma to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya yi salati ko Allah ya yi salati ko salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi da kuma iyallan gidan shi wa sahbihi da sahabban shi wanda yana tsammani a dauran mu da muka yi ta qawaidul fiqhiyya mun bayani akan sahab abin ne ake ni da sahabbai da kuma alayen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wai za su shiga da kuma su wai ne ba shiga ba musallama da kuma aminci tasliman aminci ma'ana da amincin aminci malamai suna cewa assalatu da assalamu assalatu shine salati ko assalamu kuma aminci kenan da am- da tsira shi sa malamai malamai na zauri suka ji suna cewa tsira da amincin Allah ka ce salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyallan gidan shi da sahabban shi malam yake cewa qala al-abd al-faqir malam yake cewa al-abd al-faqir bawa al-faqir mabqaci al-mutawwi li rahmati rabbih wanda yake buƙatuwa zuwa ga rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala Usman bin Muhammad bin Usman Usman dan Muhammad ta kenan sunan mahaifin shi Muhammad Usman dan Muhammad Ibn Usman dan kuma Us- jikan Usman afwan kenan Usman dan Muhammad jikan Usman al-mashhur bin Fodi wanda aka fi sani da dan Fodiyo suna cewa laƙabin Fodiyo asali laƙabi ne na Fulatanci da Fulatanci suna yin haka ce Fodiyo ana ne al-faqihu ko kuma al-sheikh kaga kenan wannan zai nuna maka cewa usurarsu usura ce ta ilimi ma'ana ya tashi ne a gidan ilimi gidan malamta hatta da laƙabi ma yana nuna haka taghammadahu Allahu bi rahmatihi amin Allah ya ji kanshi da rahmar shi amin malam yake cewa to shin wannan magana ce ko kuwa magana shi ce eh eh shi mu'allif kuma mu'allif ya zai ce taghammadahu taghammadahu Allahu bi rahmatihi na'am kutuba ce kutubar mu'allif ce kutuba kutubar mu'allif ce mala yake cewa alhamdulillahi alladhi wafa imada sunnati wa a'la manaraha mala yake cewa godiya ta tabbata ga Allah ko ka ce dukkan wani yabo ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala alladhi ya rafa imada sunna wanda ya daka imada sunna shine gimshiki na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'la mana sannan kuma ya daukaka asumiyoyinta ya daukaka asumiyarta ya daukaka mi za a ce manara manara shine asumiya eh me za a iya ci me za a ce ma asumiya a ba katanga ba kamar gimshiki to a tana ana tana iya daukan ta kan gimshiki abin da zai sa a hango wani abu daga nesa wa khafada wujudal bid'ati sannan kuma a dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji wanda ya sauƙaƙa khafaba ya ya alaka ya akwai canji alaka yawa wa khafada ya sauƙaƙa wujudal bid'a samuwar bid'a wa kashafa wannan wa kashafa ni alawa amma ban sani ba alaka mene ne ba wa kashafa akwai nuskar da ka wa kasafa to kuma ina ganin cewa wa kasafan zai zama daidai wa kasafa anwaraha kenan shine wanda ya yayi a wakasafa afuwan ya goge haskenta ko kai ko ya ce kyallinta ko kuma ka ce kawarta wa kashafa ya ya goge kauta idan kuma aka dauke shi wa kashafa tunda an samu ikhtilafin misal idan aka dauke shi wa kashafa anwaraha to ita ai bid'a ba wani abin kirki bace ba za ta kawo mai haske kenan sai dai a ce haskenta na buɗe mutane wanda ka ce kawarta afu ka ce kawarta wanda kana ganin kamar wani abu ne mai kyau alhali ko ba ce ba gari ta ba ai kamar kawalwalniya ce kawalwalniya mun san kawalwalniya ko assara kawalwalniya yanzu wanda yake shan ishirwa zai hango ta ga ta nan ga shi nan abu ne mai kyau kamar turki da zaka zo ka isko wani kyau in ka gan shi a saman hanya amma sai ka zo ka zama bukomi kaga kai a ganin idanka abu yana da kyau a gane shi amma kuma kyan banza ne tunda ba ya amfane ta ba to kaga kuma bid'a ba iya ba a ce ba tana da wani haske idan kuma aka dauka wa kashifa anwaraha to ne a ce kawa ta bid'a wadda take wadda bid'a take yin ado da ita wadda wani zai ga yana yin wata ibada kamar tana da kyau dama shedan shi ne ke zawa ya kawanta bid'a ya maida maka ita wani abu ce mai kyau saboda ka zai ita to wannan kawar da shedan ne Allah ya yaye aka aka gane hakikanin wannan kawai an gane shi ba wata ba wani kyau bane kyan ne ake cewa ne kyan kyan dan maciji ne to shi malai shi ne malai ke cewa anan malam ya yi amfani da abin da suke malamai suke ce ma baratul istihlal a wajen malaman balaga mun san baratul istihlal ko baratul istihlal shine a in za ka yi magana akan wani maudu'i to kahin ka ce ba ka ce ba zan yi magana akan maudu'i kaza kawai za ka yi muqaddima ce wanda za a fahimta abin da kike so kai magana in kana so kai magana akan aure sai ka zo ka yi magana alhamdulillah alqawli fi kitabihi wa min ayatihi alqawli fi kitabihi wa min ayatihi kaza kaza kaza kaza ko kai magana akan ayat kake magana akan aure sai a gane ah wanda ashe akan mawdu'i kaza da ke so yi magana to wannan shi ne ake cewa baratul istihlal to malam yayi ishara a shi ga abin da yake so yayi magana yana so yayi magana ne akan abin da ya shahi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya shahi bid'a sunna a rayata sannan kuma a gusar da bid'a ko a buce ta malai kamar da zamu gani malai ta wa auda shawahid al haqiqati sannan kuma tsira a amince yabo ya fara tabbata ga Allah wanda audaha shawahid al-haqiqati ya bayyana shawahid shine shaidodi na hakika ya bayyana dukkan wasu shawahid shaidodi na hakika wa azhara asraraha ya bayyana hallo sirrukan hakikanin sunna da kuma hakikanin bid'a aka gane sunna hakikanin ta aka aiki da sannan kuma aka gane bid'a aka aka aka kusa aka nisance ta mala yace wa kashafa tsotsal ababil sannan kuma ya da aminta Allah su tabbata ga a afu afuwan shine dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda kashe fadotsal abadi ya yaye hanyoyi na bata hanyoyi na bata ai bata hanyoyi ne ko shi yasa qur'ani ma da yake yake ce ma yake cewa ku bi hanya mai kyau sai Allah ya ce wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai ta haraba ku daga hanya shi yasa hadisin Abdullah dan Mas'ud da yazo shine manzo Allah da ya karanta wannan ayar shine manzo Allah sai ya kutu sai kuma aka wasu kutu kutu kutu a gefen shi aka ce wannan ita ce hanyar Allah to kuma a kowace saman a kowace hanya ga hanyoyi ga hanyoyi ga hanyoyi to wannan sune as-subul tattabi su saboda za su yi za su yi fadda ka da kan wannan hanyar ta Allah to kaga bata hanyoyi gare shi amma shi addini shi ɗaya ne ba ka yana da wani hanya addini to hanya ɗaya ta hanya shirya shi yasa malamai suke cewa kalma ta addini a ƙur'ani ba ta zo ba da tasmiya ba ta zo ba da jam'u don saboda za a cewa duk wani addini in ba wannan addini na musulunci shi kai wato bata ne Allah ce inna dina inda Allah al-islamu shi yana daga cikin kuskure da za ka yi ko wasu masu da'awa ko suna cewa wai al'adiyanu samawiya ana cewa wai addini na sama ana nihin wai addinin musulunci da yahudanci da nasaranci wannan kuskure ne su wa'annan ba addinai ba ne shari'o'i ne shari'o'i ne addini ɗaya ne da annabi musa da annabi isa da annabi wa dukkansu addinin su musulunci ne amma kuma shari'a ta bambanta da haka su wannan yahudawa su wannan ko na sarawa addini da suke yanzu ba addini wasu sunan shi wani bata ne kawai bal ma su sun ma ban abin da annaba suka bar su a kansu yanzu sun je suna yin wani abu to malam da yake cewa kashe fadokal abadul Allah subhanahu wataala shine wanda ya yaye hanyoyi na bata aka gane wa damsa asara sannan Allah ya shahi gurabun wannan hanyoyin na bata yanzu shirye ya zo tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni lokacin duniya tana cikin tashin hankali ga shirka ga fasikanci ga rashin kumiya ga tauye haƙƙin wanda wanda wanda bashi tsarki Allah ya aiko annabawa ko zamanin manzo Allah a makka kafin manzo Allah ya zo in ka je kana kan sai za ga mujtama ya yake a lokacin wannan mujtama ne babu kumya sai fasikanci sai kasauci sai kuma tauye haƙƙin wanda ya ka ce kai mai ƙarfin ne ko kuma kai danginka ba kowa ba ne to kai kuran nan ku ne da ake cewa abu zai zai hazi ya gama da ku to duka wannan Allah subhanahu wataala shine ya zo ya yaye wannan fatan sannan kuma ya share wannan guraba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi fatahu makka da ya shiga cikin ka'aba ko da aka kakkare su kuma manzo Allah yake karantawa wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta gushe dama ƙarya gushewa ta ce yanzu in ka je makka astaghfirullah wa tubu ilayh in ka shiga ka'aba ko wani so ko wani gumbi na inda aka ajiye kai ba kama in aka ce maka ma anan ne aka zo aka ajiye gumki ko akwai gumki kaza nan ba ka ce ba ta za ka yi ƙarya ce to Allah ya shahi ko gurgun babu maliki ta wa bayyana manahijal haqa'iq sannan Allah subhanahu wataala ko ka ce godiya ta ƙara tabbata ga wanda ya bayyana manahij shine hanyoyi ko ka ce tafarki na alhaƙa'i na abubuwa na haƙiƙa na abubuwa tabbatattu wa shayyada aswara sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shayyada aswara ya ƙarfafa ya ƙarfafa katangogi katangogi na wannan hakikoki wannan abubuwa tabbatattu ka ce katangogi ko ka ce garu shi mun san ai garu ko malam wanda kusan magaru ta gama ɗan da magaran malam ga ya mashi garu ku ne yan birni garu ko ka ce ka ce katanga kamar al'asul al'asuwar jami'i ne na asu asu ita ce wata katanga babba da za a zo a gina ta don a sa kariya ko tsakanin ku da wata ƙasa ku zo ku yi iyaka ko a zo a yi wani ƙohon wani gari ne da ita ko wannan shi Allah subhanahu wa yake waje ko yawma yaqulu lil munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis qila irji'u wara'akum faltamisu wa Allah ka ta fadhuba bainahum bisurin له بمر فيه رحمه الله جل وعلا منك بدل العذاب السور الأسواق جمع السور malaka cewa sannan Allah subhanahu wa ta'ala guda tabbata ga ubangijin da yayi wa amara bi tibai sunnati yayi umarni da abi sunna bin kuma sunna shine bin manzon Allah Allah kuma yayi umarni a abu manzon Allah ya ayyuhallazina amanu wa atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu wa atiiu Allah wa zaka ta gani a Qur'ani to Allah yayi umarni a yi manzon Allah kenan abi sunna mala ya ce sannan wa alzama isaraha sannan kuma Allah ya lazimta a zaɓi sunna ma'ana a zaɓi sunna a matsayin abu ko a matsayin tafarki al'isar ko isar ga shi nan Allah ke faɗi a cikin alƙurani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa to Allah subhanahu wa ta'ala shine ya lazimta kamar a zaɓi ya lizimta ko ka ce rufo da sunna ka ce ya lizimta rufo da sunna ma'ana Allah ya lizimta cewa dole ne a yi manzo Allah wa fi Allah wa bi wasu ma ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma nahakum anhu fantahu malaka cewa wa afdalus salati wa atammi taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malaka cewa mafificin salati da mafificin aminci su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaiti da iyallan gidan shi da sahabban shi baki daya wa radiyallahu ta'ala sannan yarda Allah tabbata an sadati tabi'ina ga shugabanni na tabi'ai tabi'ai ko wanda suka biyo bayan sahabbai da kyautawa wal ulama'ul amilina da kuma malumai masu aiki wa a'immatul arba'a almutaidai da kuma malamai ko ka ce shugabanni guda hudu almujtahidi ne su ne mujtahidai ma'ana malamai malamai da ma'anar kalima su ne mujtahidai ba wai ka fassara almujtahid mai kokari in ka ce in ka ce almujtahid ka ce mai kokari to wannan ai tarjama ce kai ta kalmar amma kalmar mujtahid a istilahi me take ne shine malami mutlaq ba wai ana nihin malamin da ya san komai ba a'a malami ne wanda ya zamanto malami ne yana da adwat na ijtihadi ma'ana malami ne ya ilimin abin da shahi ilimin qur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin ilimin mutane na da duka ido a kan shi to wannan malamai guda hudu shugabanni guda hudu su ne shugabanni a ayyumatul arba malamai guda hudu wanda ake bin mazhabarsu a yau a alamul islami ko a ce wanda mazhabar da mafi mazhabar da ake da ake bi wanda dai za a ce take da yawan mabiya akwai mazahi yanzu banda wayannan guda hudu suna da mabiya amma yanzu mazhabin da duk alamul islami ita ce wadda ake bi to ita ce mazahibul arba'a alhanafi ko alhanafiya wal malikiyya wal shafi'iyya wal hanabila ko wal hanbaliyya to wannan sune guda hudu sune kani abu hanifa al-imam abu hanifa da imam malik ibn anas al-imam shafi muhammad ibn idris da ahmad bin muhammad ibn hanbal wannan sune al-a'immatu da kaji da kaji an ce al-a'immatu al-arba'a kalma ka je ka ba kanka aiki in dai ba ibna da wani alitan shi ce a rawal arba to nan ne kuma ba su ake amma a ce maka ai matul arba al mushrikina a tsaya da ita hukunta wannan guda wurin su ne ake ne mala ya ce wa muqallidihim da kuma wanda suka yi riko da hanyar su wanda suke taqalidin mazhab su to su ma dai tsira da aminci ya tabbata ga su zo ila yawmiddin ai a yaga Allah ku ne Allah tabbata ga su har zuwa ranar sakamako kalimatu radiyallahu wasu malamai suna ganin cewa kalimatu radiyallahu khasun ce bi shahada da afwan bi sahaba kalma ce wadda kawai a sahabbai ne ya kamata kada a yi ma ita saboda su ne wanda da nassi hakan ya zo shi da nassin alqur'ani Allah ya ce wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum to duk da a nasin alkur'ani ma in ka ɗauka hatta bi ai ma sun shiga cikin wannan radiyallahu anhu amma wasu sahabbai saboda sun samu shaida kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai ba laifi bane ka kirayi wani ko Muhammad ba ka ce Muhammad radiyallahu anhu ba laifi bane amma abin da malamai suke magana akai shine ka asa su zaman to shi'ari ne na wani akwai wanda yanzu ka kirayi wani malamin sun baka ce radiyallahu anhu matsala za samu shi ba kama kira shi ka ce mashi rahimahullah saboda suna ganin ya ma ɗauki ka ce mashi rahimahullah to ai shi shi wannan shi ba shi bane ba zai shiga aljanna shi shi ne ma zai sa mutane a aljihun shi shiga aljanna da su to kuma zaka ce mashi radiyallahu anhu rahimahullah ka ga ya ɗauki rahimahullah ko su suna ganin duk wanda yake bin hanyar shi ma in ya mutu ba wai ya yi ɗauki wani mala'ika ma ko ya tambaye shi to to wannan kaza shine matsalar da ake samu a sa kawai ya zama to shi'ar alama ce daga an ce kaza sai an ce kaza sai an ce radiyallahu ana ganin an ce ba an ba ce ba radiyallahu anhu mushkila ce to wannan shine matsalar amma kawai dan mujarrad addu'a da ta ce wasu wannan kace radiyallahu anhu wannan ba laifi bane ba komai bane kamar yadda har salati ma zaka iya salati ga wani wanda ba annabi ba manzo Allah sallama yayi salati lokacin da Allah sallama yace khuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiru mutazakkin biha wa salli alaihim lokacin da ala abdullahi ibn abi aufa ya ka sadaka sai manzo Allah cewa Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa malai yake cewa amma ba'adu amma ba'adu bayan haka bayan bismillah da salatu annabi ji malaman zawai mun yi bayani akan kalma amma ba'adu da asalin ta mai manganin malamai suke wajen samu asalin ta akwai manganu da yawa wasu na cewa annabi dawud alaihi salam wasu na cewa a ɗabi'a cikin larabawa ka suke wasu na cewa ɗaya daga cikin magabata ne ya yi amfa aka roto daga wajen shi ya yi kalma da amma ba'adu amma ba'adu ana kawo ta ne kawai bayan bismillah bayan ma bayan ya mutum ya ɗan yi ilmu a cikin muqaddima bayan kayi matashiya to kuma kalma ce kawai garbi na kawo ta abin da sa ake kawo ta algarki ina da jiyani biha kawai shine dan ka faɗakar da wanda suke sauraron ka yanzu ka zo kana bayani ka dan wara assalamu alaikum wa rahmatullahi kana so kai kaza kaza ka dan wara muqaddima to yanzu hankalin mutane ba akan su ba da ka aure wannan muqaddima sai ka ce bayan haka to yanzu har wanda ke kallon wani waje sai ya biyo ya kalle ka da ka to so yake ji me sai zo bayan haka to haka in ka ce amma ba'du to duk wanda yake wani waje yake kallon yanzu ka maido hankalin shi kanka shi sa ana kawo ta ne bi fasl al-khitab dan a rabi magana an kare wata magana za a shiga wata magana shi yasa wanda suka ce wanda suka ce annabi dawud shine aka ba ita aka sauta shine yake amfani da ta suna kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala da yake magana akan annabi da yake cewa wa atainahu hikmata wa fasl al-khitab Allah ya ce mun ba shi hikima suka ce shine annabta sannan kuma wa fasl al-khitab da rabe magana in zai yi magana yana cewa amma ba'du kenan wannan da magana ce daga cikin maganganun malamai malai ta fa hadha kitabu ihya'u sunnati wa ihmadu bid'ah malai ce wannan shi littafi ne na ihya'u sunna wa ihmadu wa ihmadu bid'ah malai yake cewa nafi'un insha Allah wannan littafi ne mai amfani in Allah ya so liman awwala alaihi ga wanda ya dogara akan wannan littafi fi aqidatihi wa mu'amalatihi wajen aqidar shi da kuma mu'amalar shi ta yau da kullum malam ya nasa ma sunan shi sunan sunan littafi ihya'u sunna kaga abin da nuna maka cewa lokacin da dan fodiyo shi zo jihadin shi ko ya kawo daula daula islamiyya a lokacin nan mujtama al-gharb al-afriki ko mujtama bilad al-hausa mujtama ne wanda a bace yake a lokacin nan a bace yake shi yasa ma sarakuna sai da aka yake su akwai sarakunan da ba yake su ba saboda suka zo ma suka yi suka sallama suka bi to shehu ya tabbatar da su wasu kuma suka yi kalgama aka yake su saboda lokacin nan ana kan shirka ana maguzanci bid'a ta yawa shi yasa malamin ya tayin shi ihya wa sunna wa sunno akwai sunnoni kaga wannan zai mai zai mai zai mai da maka raddi na wata magana da ka zo kai magana sai a rinka cewa ai ɗan zamani ko ilimin zamani ko kaza to ina wani ilimin zamani a duniya yanzu akwai wani tayi da aka rubuta shi a wannan shekara a wannan kwanakin ko a wannan zamani sahihul bukhari shi shekara shi nawa aqalli shay ta ce dubu ko amma ba ka wannan ba an ƙare rubuta shi ma ba wai shi wanda ya rubuta shi ma ka hijira tana shekara ɗari biyu da da da da hamsin da wani ya rasu ɗari biyu ma ya rasu littafi shi kusan shekara shi dubu muwadda malik ma ya rasu shi hijira tana da shekara ɗari da casa'in da da saba'in da tara da saba'in da tara yanzu kuma mu ɗaci za ta to duk wani addini a ciki yake to wannan ilimin ne ya mutu saboda an mance da shi an kama bid'a da da da abin da ya shayi fasikanci da shirka da wani to shine shehu ya zo wannan sunna da ta dan mutu a taso ta shine ya lita ihya sunna wa ihmadul bid'a malai yake cewa wa rattabtuhu ala abwabin na sa shi kuma akan babi babi li yakuna kullu babin mustaqillan bi nafsihi fil ma'na al mughadibi malai yace nayi hakan ne fa'idar kamal amfanin da yasa na yi haka saboda kowane babi ya zama to babi ne mustaqilla babi ne mai zaman kanshi fil ma'ana al mughadibi a ma'anar da aka nije shi saboda ya zama to fa yakunu aysaru lil fahmi sai ya zama to a haka dan ya zama to mafi sauki wajen fahimta sannan kuma wa ahwan zai zama to kuma abu ne mafi sauki alaman yoyi da an yi a mas'alatin muayyana bi hatmi ma huwa mawjudun masbogin fihi sannan kuma ya zamanto abu ne mai sauki shine wa ahawan ya zamanto abu ne mai sauki ga wanda yake so ko ga wanda yake nihin ya leka wannan littafin ya leka wata mas'ala muayyana wata mas'ala wanda yake so ya je ya bincika ta a cikin littafi ka a cikin wannan littafin to kawai sai ya gane babun kaza to ina neman mas'ala take da alaka akan abin da ya shafi sallah to idan shehu yayi yayi bayani akan babun sallah yanzu babun sallah idan ina da wata matsala da take magana akan ba wata matsala take magana akan abin da ya shahi bid'a kaza ko sunna kaza to hey le ka ita wannan sunnal babu ne hey je le ka babu kaza gidan ba sai na sha wala ba amma sabani yanzu in ba sa shi bayu bayu ko in nazo ina ina neman wata matsala to in ban je inda take ba ba na same ta ba to shine mala yake cewa na sanya shi a babi babi a dalilin haka kuma saboda ya zamanto yayi sauki wajen wajen muɗala'a sannan kuma kowace mas'ala ta mutu mas'ala ce mustaqilla kaga misali babin fi tariqi sunnatul muhammadiyya fi babil azan wal iqama kaga in kana neman bid'o'i wanda aka kirkiro a kiran sallah to sai ka shiga babul azan wal iqama in kana neman bid'o'i wanda aka kirkiro a cikin sallah sai ka je babu tunda zai kawo ne bid'o'in da mutane suka kago a cikin ibada ko a sallah ko a azumi ko a zakka ko a kiran sallah ko a iqama za za mu ji su insha Allah ta'ala mala yake cewa fa in zahara ko aha ka gani ko ya saka mutum wanda to ba zo ko an yi tsali'a mas'alatan mu'ayyana bi hasbi nam bi hasbi ma huwa mawjud malaki cewa gurgurdan yanda abun yake yanda yake gurgurdan yanda yake a rubuce a cikin littafin to zai je samu wannan masala malaki ta fa in zahara ghaladun malaki da aka samu wani kuskure aw wahamun ghalat ghalati kana yi daukar shi ma kuskure ne ka fahimci abu a yanda ya kamata ka fahimce shi ba aw wahamun ko wahami shi ma wanda kuskure ne ka zaci abu cewa ji haka ne ashe ba haka bane malai yace au tafsirin ko kuma aka samu wani tafsiri a cikin wannan littafin au gafalatun ko aka samu wata gafala can ga abin da ya kamata a kawo aka mance aka ba shi ba ko ga masala ga masalar da ake magana akan ta sai aka mance aka wata masala ba ita wanda ba a magana akan ta malai yace au nisyanun ko kuma aka samu mantuwa au jahalun ko kuma dai alamtin sani aka yi magana akan wata masala kuma aka yi aka yi kadari aka fada cikin rashin sani au ghayyin ko kuma aka bace aka bar hanya malai ce to fal mahallu qabil li zalika kaseera malai ce to wannan wajen ma'ana littafin ai da ma littafi ne wanda za a iya samun wannan abubuwa a ciki ai aikin mutum ne ko za a iya samun wannan za a iya samun kuskure za a iya samun tafsiri dama aikin mutum kuma ana cika ta Allah ce alkamaru lillahi wahda cika ta Allah ce za a iya samun kuskure za a iya samun mantuwa za a iya samun abin da ya shahidi wannan abubuwa malaka to aka sama ka to dama ba umma maki bane dan kaga cewa dan ana ce mun shehu in ne kuskure ce kai kuma in shehu ne kaza malaka ce fal mu'allu qabilu li zalika kafira malaka ce to in kaga wannan abun wa huwa minni na wani daga ni yake ma'ana daga waje na yake wannan kuskuren daga waje na yake wa mina shaytani sannan kuma daga shaytani wannan min babil adab ba a liƙa ma Allah kuskure abin da mutum na kuskure baya cewa tare da kuma cewa Allah ke bude cikin Qur'ani wallahu khalaqakum wa ma ta'am wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shine ya halicce ku sannan ya halicce aikin ku amma kuma abin da ya shahi ba na alkhairi ba na kuke ba dangana shi zuwa ga Allah mun ga wannan babin mun cike muka ce wannan ladabi ne na Qur'ani ya fara dabbaka wannan ladabin tun daga suratul Fatiha Allah da ya ce siratal ladina an'amta kaga da yazo wajen nima ko sai jamiri na kitab zuwa ga Allah hanyar wa'inda kai Allah ka musu ni'ima a gare su Allah kai ni'ima a gare su amma da yazo cewa wala balin bai ce ba wanda ka batar da su sai ce ghayril maghdubi alaihim ba wanda aka yi hushi a kansu ba waye ne musu hushi Allah ne ko amma ba da ya ce wala dai sannan ko ba wanda ka batar da su ba tare da cewa kuma Allah shi ne ya kaddara musu haka amma min babil adab wannan ladabin kuma kamar da muka taba cewa hatta da aljannu sun gano da wannan ilimin aljannu lokacin da suka je sama wa inna lamasna samaa wa inna la nadri afwan suna magana akan ɗan wasu wa inna la nadri ashakun urida liman fil ardi lokacin da suka je sama suka je suka ga sama sama ba yanzu babu zuwa ayi a ji abin da ake ji وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم شرا da suka tashi sharri ba su danganta shi da Allah ba amma kuma shirye suka danganta shi zuwa ga Allah kaga wannan ladabi ne wanda ladabi ne Qur'ani da da hadisin manzala suke tabbatar da shi mala yake cewa mala yake cewa mala yake cewa wa sadaqa Allah wa sadaqa Allah wa rasuluhu sannan kuma Allah da manzon sun yi gaskiya wa in zaha khairun idan kuma wani alkhairi ya samu to wannan fa fadlillahi wa rahmati wannan kuma ba kwarai ba bace wannan kuma fadlan Allah ce da rahmashi ba kai ba irin na dan karuna ka ce ai qala inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan dukiyar ne akan ilimi na akan na cancanta ne a sai kai tawadu mana tunda ilimin ba Allah ne ba ya gana ba sai a wuce gashi ba to shine malaci in kaga wani alkhairi ya bayyana to wannan daga fadlan Allah ne ta dalilin fadlan Allah ne sannan kuma da rahma ubangiji subhanahu wata'ala malai yake cewa wallahu fa nas'alu Allah al'azima muna roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yaj'aluhu khalisan liwajhihi al-karim ya sanya shi ya sanya wanda lita ya zama to tsantsa dan shi aka yi shi ma'ana dan zatin shi mai girma kana ita don huska shi ne ma'ana dai kawai abin da aka nuwaci Allah kawai Allah ya sanya wannan littafin an yi shi ne dan shi ba dan riya ba ba dan a ce na iya ba dan a hadi ba wa an yaji alahu hujjatan lana sannan kuma Allah ya sanya wannan aikin ya zamanto hujja ne hujja ne a gare mu ba hujja bane akan mu hujja ne a gare mu akan abin da muka karanta mun karanta mun sani mun yi aiki mun rubuta amma ba hujja bane akan mu mun rubuta kuma ba mu aikata ba kai zaman to mu mu ne muke umartan mutane su yi abu amma kuma mun ce da kanmu a ta'amuruna nasu bil birri wa tasawun anfusakum to kan mu zaman to daga cikin wayannan malaka ta wa an yuriyana barakata sannan kuma Allah ne da mun albarkar shi ka ga wannan yana daga cikin albarkar wannan littafin yau bayan ina yi shehu ya rasu shekara 800 ko mun yi san menene mun yi san ko san wani abu ne to tun wannan zamanin ya rasu amma yau muna Jamil Benson ka ɗauka kusan shekara nawa hali yanzu ana karanta littafin kaga wannan albarka kenan to albarka wannan ta tabbata malai cewa an yuriyana barakatahu yawmal wuqufil karim sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana albarkal wannan littafin ranar da za mu tsaya a gaban ubangiji eh yawmal wuqufil yawmal wuqufil yawmal ne ko kaga mu bai ka ba ai afwan nan ya ka nan ya ka bai ne dai yau mulukuhu bai ne dai ranar da za mu tsaya a gaban shi mala yake cewa wa hina hululul insani fi ramsihi lokacin sannan kuma Allah zai mana albarka lokacin da mutum zai shiga ko kace lokacin da mutum zai sauka a cikin kabarin shi lokacin da mutum zai sauka a cikin kabarin shi kalma ta arramsu kalma ta arramsu malamai suka ce jam'i ne na armus ko kuma armas a ko armas kalma abin da suke ne shi ne alkabu ranar da mutum su a cikin kabarin shi kabari in aka aka rihe shi tare da wannan kasa to su ake kira arramasu ko kuma wasu suka ce ana yin igilatin arramsu akan kasar da ake ɗauka a zuba a cikin kabari idan aka binne mutum ko aka sa mutum a cikin ramin shi to wannan kasar da ake dauka a zuba a cikin wannan ramin ana iya kiranta arramsu wannan kuma kalmar mai makama ya kawo ta mai alhariri a cikin makamar sawiya bai ko bayani da yake bayani cewa a yamin yadda'il faham aya ayamin yadda'il faham ila kam ya akal waham yake cewa da yake hadda cewa amma abana laka al'ayi amma an amma an ansahuka amma an ansahuka shay amma alsadaka shaybu ha inda yake cewa wa tansa zulmata ghamsi wa la tadhkubu ma kam yake cewa kana mancewa da zulmata ghamsi kana mancewa da duhun kabari baka tuna abin da yake can to kaga kalmar azamsu kalma ce ta larauci larauci kuma asiri malik ce wa an yanfa'a bihi min man talabahu sannan kuma ina roƙon Allah ya amfanar da wanda ya nemi karanta wannan littafin Allah ya amfanar da shi aw hadda alai ko kuma wanda ma yayi kuɗaitas yace masu dalibai yace wallahi ku je ku karanta wannan littafin littafin ne mai albarka malik ce to sai wai kace wato ina roƙon Allah shi ma wanda ya wannan shi ma Allah ya sa mushi wannan ya amfanar da shi mala ya ce auka sababu ko kuma wanda ya je ya sayi wannan littafin ko sayan shi kai ka zo ka karanta to kai ma Allah amfanar da kai Allah amfanar da mu ga baki daya mala ya ce auka sababu ko ka rubuta shi kai mishi ta'aliki ko kai ta hakikin shi ko ka mishi sharri au dala'u ko ka kawai ka dauka ma kai muraja'a ka leka ka ce bari leka wasu ala kaza a cikin littafin iya usunna to mala ya ce kai ma Allah amfanar da kai mala ya ce aure zama fihi ko kuma wanda yayi nazam ya nazama shi wa tabara ya auna zama ne ko auna zama fi auna zama ko to auna zama fi ko kuma wanda yayi nazama a cikin shi wa atabara yayi nazam ya yayi nazama shi ko yayi ko ya tsara shi sannan kuma yayi lura da abin da yake ciki sannan kuma ya sirtirce abin da ya gani wanda malam ya fada a cikin shi ba wai yana nufin cewa ya koye ba a'a ya ya sirtirce wani abu da ya gani wanda yake ganin cewa ko malam ya fada wani kuskure malam yake cewa wa nas'alu ba wai na nihin afon ba wai na nihin cewa wai in kaga kuskure na ka ka faɗi ba a ya zaman to dai ka bi hanyar ɓoye abin da ya zaman to aibu ne malamai suna cewa abin da ya zaman to aibu ne idan ka faɗe shi ga wani mutum to kana iya fasa shi yasa aka ce ana ba da labarin kistar ibn hajar ya taɓa rubuta wani littafi akan kusakurai da wani malami ya faɗa ɗaya daga cikin malaman hadisi to har yana shirye shiryen wudo littafin sai ya gane ashe cewa wannan malamin malamin malamin shi ne zai mutu ya hudu ba suna shi kawai sai ya fasa hudu wani littafin ya bar shi to kaga wannan shine ausatara malikita wa nas'aluhul maghfirata muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana wa rahmata da kuma rahama Allah ya mana rahama wani iqamata da kuma rangwame wal afu hallo shi ma da rangwame wa satrul awrat sannan Allah ya lullube mana al'awran mu Allah ya lullube mana ma'ana abubuwan mu da suka bayyana wa ta'amina da'awati Allah ya amintar da addu'an mu Allah ya amsa mana addu'a mu kenan wali walidina da mahaifin wannan kalmar walidina mece ce siga wata siga ce ana siga da jam'o ce saboda abin da yasa akwai wanda zaka yi sun zo suna idan suna sallah ko suna addu'al wannan musamman a cikin azumi zaka gari wani wanda yake suke addu'al yake cewa unut ko addu'a ta yake yake yace Allahumma ighfir lana yake yana wali walidaina in ka ce walidaina ba jam'o wace sifatul musallati walidaina kenan ko ni da kai amma walidina waliwalidina wa malaka ta waliwalidina Allah ya ga Allah kuma ya yi gafara ya rahama ya rangwame ga mahaifin uwa daga mahaifin mu ga baki daya wali mashayikhina da malaman mu sannan wa mashayikhu su ma dai da malaman su waliman allamana mala yace sannan Allah ya yi rangwame da rahama da afuwa ga wanda ya sanar da mu ga wanda ya koya mana karatu waliman afadana kai gaba wanda ya fa'idantar da mu ya mana ishara zuwa ta misala ce masala kaza tana waje kaza ko masala ke magana a kanta ba daidai bace abin da yake daidai shine kaza kaje ka rika cikin littafin kaza malai to wanda ya mana ma wannan shi ma Allah mushi gafara ya mishi ya mishi wangwami malai ce haka nan waliman afadna ga ma wanda mu muka fa'idantar da shi muka fa'idantar da shi kaga malamai na Allah su hal wanda suka koya baka wato mai mushi adda malai ce waliman wali jami'il muslimina ko ولجميع المسلمين والمسلمات sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafara da rahama da afwa ga dukkan musulmi maza da musulmi mata kaga babu bakin ciki kenan wannan kuma ana cewa gayar addu'a mutum ya ima musulmi duka ka sa kowa to kai ma in kama in ka in kai ma dan wanka addu'a to kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce malaika wanda zai fiye a maka musajaba a wajen Allah malai yace amin rabbil alamin amin rabbil alamin insha Allahu a tafi muhimmin dakata a nan duba da cewa yau fara wacce kuma mun dan yau ta mun yi zuwa latti sannan kuma kai wannan kuskuren da na yi shafi a wannan nuska shi da ma dan sa na yi yi a dokuwa ga insha Allah sai dai a bayan shi da abin da yake da Allah wannan wannan kuskuren da Allah